same kaza kaza yadin nan fa ba mai tsada bane ba ko a unguwar ku idan kuka je gurin masu sai da yadi ka irin na yan makaranta bai fi ɗari biyar bane ba babban sa ne naira dubu ɗaya a kofar gidanku a kofar gidanku ko ma ku su wane ne kuna zuwa ku ce yadin yan makaranta ja da fari za a ba ku shi sannan sai kuma wannan kalan nan da ake watsa ta ta diwali ko holiday a indiya mai ja da fari za ku nemo ta ana nan ana saidar da ita a bakin asibiti kasuwar rimi da dan sauran shaguna wannan kalan akwai wata hoda da aka rinka yi da ake ce mata ko menene wata ake cewa da dutse ce ko a gurin su idan kuka je za ku samu ku dinka hijabin ku baki ɗaya duk kaurin ki duk timurmura din ki yadi biyar ko da almost ending to the ending Allah ne six yard ya ishe ki ki dinka ki taho guri kuma kar ka jawo shi na kar ki jawo shi na duk wanda bai dinka wannan yadi ba aka gan shi a cikin zugon mu idan ya bangaro ya shigo ya kutso cikin mu a kaza a dauka shi a kaza a dora shi a jefa shi can cikin club road so don haka sai ka yi wannan yari shine za ka shigo cikin mu an san cewa iya wuya ba sha ɗan tawagar sumur murjani sannan kuma kowa yau daren yau mutum ya kasance ya yi addu'a Allah ubangiji yanda za mu taron nan lafiya Allah ka tashe mu lafiya mugun ji mugun gani Allah ubangiji ya kare mu ni yanzu jiga wani nufa can zan je ƙauyen can lungun ƙauyen su baban mu zan je in rarraba musu wa'annan kayan saboda kun san su in aka ce can lungu ne za su iya zuwa ma ba su samu ɗinkin ba ko yadin ma ya zama musu wahala tunda ba a fitar da shi cikin gaggawa immediately ba so amma yanzu nan zan je ga baki ɗaya zan je in kai musu nasu so in Allah ya yarda I promise you kaman karfe shida dot ina cikin garin Kano karfe shida na na gobe sannan kuma kowa da kowa da za a haɗu a Mila Road za mu haɗu duk inda karfe bakwai dai ya zama na cewa kana cikin Mila Road kana Mila Road da wa'annan kayan a Mila mu da mun already karfe shida da rabi muna gurin muna cikin Mila Road din ku da za ku zo duk daga inda za ku zo ya zamana a ce karfe bakwai kowa yana gurin kundan sai abu ne na gwamnati ba fati ba ne ba wani taro ba ne na izgilanci ko na wani shedanci da za a ce za a yi african time abu ne a ka'ide yake na gwamnati ba african time duk abin da aka ce gwamnati ne kun sani ko office idan za a je karfe 8 din nan da suka sa yau idan baka je karfe 8 ba gobe baka je karfe 8 ba na uku sallama ne so dan haka karfe 7 dot kowa ya zama ne yana cikin wannan guri dan haka ni zan tafi bisalam ma'asalam sai mun dawo kowa ya kasance da yadin shi iya wuya duk yan amana na san cewa na kurkusa kowa da kowa ya dinka wanda yake tunanin cewa ai kawai bari idan na je irin ba kayan a jikina zan kutsa a'a ai rana a gaja yana tashi a sama ana buga ta ko baru bisa gwada mana yanda ake zama da juna kuma idan sai mun dawo sauri mu je mu gama raba kayan nan kaga ba kwana zami a garin nan ba sauri ma za mu raba su a'a yanzu na ai mun rabar da rabi wannan sauran wa'anda ba su ankon ba ne ka san yan tantidin malikin tan duk ba su ankon ba su za mu je mu raba kayan mu Ki sauri wai kai me yasa ban zarrago ne. Kai mu tsara da anya kan ma hankali ku sauri muke Sauri kake to biyo mu. Allah wallahi. Wannan kayan ma ga ranar da za mu koma. A ba duk inda karfe daga nan har shida na asuba matsalar su ba su da abin hawa wannan. Ga rana ta taho. Rana ta kusa faduwa fa. kai lawi gobe za ta faru bihe mun rabar da su yanzu fa daga saura dubu biyu a jikina an waya ta na siyar fa ko a jiki na kuma ga wannan wandon fadi ya dame kai lawi mu dan huta mu huta ana. kawo in sauke ma Launa mu huta mu huta mu Launa. mu ga me Allah zai yi daga nan saura ɗari biyar in muka je wannan ɗari biyar ɗin ta ishe mu mu siyo abin da za mu siya mu ci abinci duk inda karfe hudu ta mun je gida ga wata rijiya can bari mu je mu ɗebo ruwa kuma a kai tsare mana kayan zauna kai a nan gurin kaka ba gurin kayan nan ni bari na je na ɗebo mana ruwa ga ta can bismillah ya Allah kai la la la la shi yanzu lawi da kiɗan banzan yaro ne sai dai in sha wahalar ebo ruwa na amma shi ya Lawi! Lawi, zo ka karba ba abin da zan ɗebo ma ka sha, zo ka sha wannan. Mi sauri. La ilaha ya A'a. Sauri muke. Lawi Wallahi tallahi ba gaskiya na gaji akan abba gida gida duk mun fita daga hayyacin mu duk mun zare ba cin yau ba na gobe sai tafi. miki a ba kai ni kaga wani gida anya ba za mu biya alawi kai fa matsala ta da kai kai baka san a bari ba baka san a dai kai ni ban yadda da wannan gida mu je mu leko kai lawi ba zan daka ta taka ba ke da rayuwa a kai na lawi baka taba hana ni ba kullun in na biya ta taka matsala nake shiga yaushe ka zo mu ci gaba da tafiyan nan kawai yunwa nake ji mutanen nan wai suka ajiye mu a can suka ce su ba mu tsaya za su kawo mana abinci shiru kake ji malam ya ta wa. wani wani irin abu ne Allah da wa abba gida gida albarka kawai abin da za mu ce kenan amin sun ma dan ba zan iya tsinewa abba ba Allah ba zan iya yauda wani ne nake shan bakar wahalar nan na rantsa da Allah kai abba ka san zogale ba zai gaya masa zaguwa ba ba ma abin gida gida ba to ya zami ai shi ka san bari mu baka labari na wi tsaya kunnan ka nawa biyu ƙara ka sha labari ai shi abban eh. ba shi ne ai jan wuyan ba ai eh. ai kwankwasa shi ake tsoro ka san ai kura ai dan kura ba shi ake tsoro ba uwar kura ake tsoro haka dan zaki ba ɗansa ake tsoro ba zakin ake tsoro to haka zalika kwankwason ake tsoro shi yasa abba ba zai taɓu ba da mu din nan ba za mu taɓu ba saboda tsoron kwankwason ake yi sai ai nan gani nan bari sadakin agala shi fa kwankwasa da kake gani Allah ne ya bashi ba indiya fa yake zuwa a yanzu fa kwankwasa ya ga dama ya je indiya a yau kuma ya dawo najeriya akwai babara ma fa a nan gaban shi zaka ganta yana miko kai zuwa ai kwankwason ake tsoro da a ce ba a tsoron kwankwasa ai da yanzu abba tashi ta kare mu ma duk abin duk kwankwasa muke wa kai dai Allah ya ci gaba duk akan a yau kwankwasa in bishiyar nan ya tsaye ita za mu bi ya za mu Allah dai ya kara mai daraja zo mu ci gaba da tafiya mu gani daga nan zuwa la'asar kai lari zabin nan kana sata su kana ci za su farfado a cikin ka ka san illa kayan yan kauye ji ka da asiri da na kasu wallahi da wallahi muna ci ciki za su dawo ni fa na kalli wani ina baka labari lawi tafiyan nan in muna magana ba za ta kare ba na kalli wani na ce mai ai in dai kaga an karbi mulkin nan daga hannun abba to gawa za ta taso daga kabarinta ta zo ta yi wani magana amma muddin gawa ba za ta taso ba to ba wanda zai iya karɓar wannan mulkin daga hannun abba gida gida gida yi sayyadin wara babu shi gani ake yi kuma ƙarya ne gashi nan har yanzu nan gani nan bari ta dakin agala wala haka ne wanda kunya a'a to ai gani suke yi su ba za a iya ba abba gida gida sa'an yara ne ai mun ji kan da insha'i ma je a ƙasa yau wani ƙauye ne ba mu shiga a ƙasa ba hajji kada yar buta wada ɓagga nan gagai nan kaukai duk mun shiga sai eh, wannan lungun mu je zuwa addu'o'i ne muke